harkokin yau da kullum a ofisoshin samar da hasken wutar lantarki a tarayyar najeriya sun tsaya ce sakamakon yajin aiki na tilastawa da kungiyar kwadago ta buƙaci ma'aikata da ke aiki a hukumomi ko kamfanonin wutar lantarki na ƙasar su fara tun da sanya safiya ne dai wakilan kungiyar kwadago ta ƙasa daga sassa daban-daban na najeriya suka isa ofisoshin hukumomin samar da hasken wutar lantarki da ke sassa daban-daban na najeriya inda kuma suka tabbatar cewa hada-hada na yau da kullum bai gudana ba kamar yadda aka saba wayanda suka je ofisoshin hukumar ta nefa domin sayan katin hasken wutar lantarki ko kuma biyan kuɗin wuta dukkaninsu ba su samu yin haka ba su ma ma'aikata da ke aiki a irin waɗannan ofisoshi walau dai an hana su shiga ofisoshin nasu ko kuma waɗanda suka shiga an hana su fitowa bisa umarnin ƙungiyar kwadago ta ƙasa ƙungiyar da ke adawa da ƙarin farashin wutar lantarki da kamfanonin wutar lantarki suka yi a farkon watan nan na fabairu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kwadago da tara ɗaya daga cikin ofisoshin hukumar samar da hasken wutar lantarki da ke keja ya shaida mun cewa sun ɗauki wannan mataki na yajin aiki ne domin tilasta wa hukumomi soke ƙarin farashin wutar lantarki da suka yi. You are aware that uh, the NEPA offices known as Discourse uh, have decided to increase the tariff of electricity in Nigeria, effect from February this month. And without being told, you know there is no correspondent increase in the power supply. Some places even we don't have light. ya ce sanin kowa ne cewa an yi ƙarin farashin kuɗin wutar lantarki amma kuma a waje ɗaya ba a samu ƙarin wutar lantarkin da ake samu a ƙasa ba wannan ba adalci ba ne a irin waɗannan matakai da ake ɗauka. We want the issue of tariff increase reverted. koya su ma al'ummar gari ke ji game da wannan yajin aiki da kungiyar kwadagon ta umarci 'ya'yanta su yi da ke aiki a hukumomi ko kamfanin samar da hasken wutar lantarki ga dai abinda da wasu ke cewa in an ce a ƙara kuɗin wuta to a ƙara ma jama'a wuta talakan najeriya ya samu wuta kafin a kara mishi kuɗin wuta Foman da ke can a ƙasa ta yaya ya karasa da yadda zai ci abinci da kuma yanayi na ƙasa da ake ciki to ta ina zai fara wannan ishu na wuta da aka ƙara innan kuma talakawa suna cikin damuwa a irin wannan yanayi da ake ciki so zan so gwamnati mu mun so wannan gwamnati kuma mun yi addu'a wannan gwamnatin ta zo kuma Allah ya kawo mana ita so muna son wannan gwamnatin ta yi amfani da damanta don Allah ta ƙara tonga mana jama'an nefa ishiyun tarif na wuta don allah a dan sassauta shi a maida shi kasa idan ma ba za a maida mana shi kasa yadda muke so ba to a maida shi yadda aka saba we, are not even happy the whole citizens not i alone we are not even happy with the issue of eh, this tariff of eh, nepa So please we are pleading for this government. Wannan malami dai ya ce muna ƙara kira gare ta da ta yi wa Allah da annabi da duba wannan wahala da ta sanya mu a ciki na rashin wutar lantarki da kuma karin farashin wutar lantarkin. yajin aikin da kungiyar kwadagon ta umarci 'ya'yanta su bai shafi samar da hasken wutar lantarkin ba a watan fabrairu nan ne dai gwamnati ko kuma kamfanonin samar da hasken wutar lantarki a najeriya suka amince da karin farashin albarkatun wutar lantarki ga 'yan najeriya yanzu haka dai gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa a shirye take ta zauna teburin sasantawa da kungiyar kwadagon kan wannan lamari a wannan wata ne dai a karan farko gwamnatin tarayyar najeriya ta yi shelan cewa an samu kilawa fiye da dubu biyar na hasken wutar lantarki a najeriya abinda kuma aka shafe shekara da shekaru ba a samu ba baban ya murya amurka daga lagos